ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiran mu nake bisa dage. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwadan adam. A shirin namu na yau za mu leka ne jihar Yobe inda a kwanakin baya gwamnatin jihar ta bada umarnin dakatar da lasisi na makarantu masu zaman kansu a jihar. Domin jin dalilin ɗaukan wannan mataki mun tattauna da Dr. Muhammad Sani Dres da ke zama kwamishinan ilimi a matakin farko farko da kuma na sakandare a jihar ta yobe wannan eh, magana ta cewa mun soke lasisi na makarantu masu zaman kansu magana ce haka eh, ta gaskiya eh, kamar yadda ka sani a jihar yobe muna kwadaitar da duk wani mutumin da zai zo ya yada harka ilimi ya taimaka mana wajen ilmantar da 'ya'yanmu a harka ta karatu na makaranta masu zaman kansu yanzu ta zama wani bangare na harkar ilimi da babu gwamnatin jiha da za ta iya wadatar da yaranta ta kaɗai ba tare da gudunmawar wa'annan makarantun ba shi yasa kullum muna cike da yi musu godiya kuma duk abin da za mu iya na ba da taimako ba za mu yi kasa a gwiwa Ba idan aka amince maka kuma ka yi makaranta to ya kamata ka yi makaranta ka kuma ringa girmama dokoki na, jiha da kuma al'adu na al'umma yanzu eh, abubuwa da suka same mu a jihar yobe kaga mun sha wahala a hannun boko haram kuma yanzu eh, makarantun private school suke zama wa'insu senta na ba da tsoro muna samun wa'insu makarantu a nan bayan mun kafa kwamiti mun lura kamar da yawa daga cikin wayannan makarantun eh, ba sa bin tsare-tsare eh, na harkar ilimi na gwamnatin jihar yobe wayansu ma wajen abin da suke koyarwa ba sa lura da wato manhaja ta koyarwa wanda gwamnatin tarayya ta amince da ita mutane sun mai da harkar makarantu masu zaman kansu kamar wata harka ce ta neman kuɗi zalla amma abin da yake faruwa shine duk makarantun da ake so za a yi masu zaman kansu dole ne wa'annan mutum su zama suna ba da hankali ga magana harkar karatu ya zama shi wannan ɗalibin shi ne ya dame su ba wannan ɗalibin shi suke su su mai da shi a wato wani mutum na kirki wanda gobe zai iya taimakawa wajen shugabancin ƙasar nan da kyautatawa ƙasar nan da shiga cikin al'amarin ƙasar nan kuma daga baya mutum babu laifi ya samu duk abin da shi ma zai samu na ya kyautata rayuwarsa da rayuwar 'ya'yansa amma idan mutum ya ce kawai zai karanta da wata manhaja tashi ta yi tunaninsa kuma mutum ya ce ba zai bi tsare-tsare ba alam misali mutane da yawa su zama ba sa girmama al'adu al'adunmu na, na, jihar yobe kamar yadda muka yi magana a lokacin da muka yi taron nan cewa mu a jihar yobe duk wanda ya baka ɗansa ko 'yarsa ka koya masa karatu to yana ganin ka a matsayin uba ne ba zai yi ka kawo yarinya balagaggiya ka ajiye ta a kujera a tsakiyar yara guda biyu balagaggu in ta taba nan namiji ne in ya taba can mace ce zai zama akwai ana koyar da karatu kuma ana bata tarbiya to irin wayannan duk abubuwan muke so mu kiyaye kuma muna so mu kiyaye irin yanzu abubuwa da suke fitowa na sababbin takardu wayanda suke dauke da wayansu ko maddoji na wa'insu abubuwa da suka shaɓa wato addininmu suka saɓa wa al'adunmu wa'insu littattafai yanzu za ka ga suna koyar da rashin tarbiyya ana maganganun da mu a yobe state kunnu mu ba su taɓa jin irinsu ba to kuma wa'insu makarantun sun samu approval tun da jima approval kuma bisa wa'insu dokoki cewa ba ka da abu kaza ba ka da abu kaza ba ka da abu kaza kuma rashin abu kaza da ba ka da shi din nan ba zai barka ka yi irin karantar wanda ake bukata ka yi ba sannan wa'inda suke karatu yanzu wa'inda kuma da daga cikin su ba su da lasisi kuma makarantun su ingantattun makarantu ne ya kamata su ma a shigar da su cikin jerin wa'inda za a yi musu inspection domin a ba su wannan lasisin ah, kuma muka sake sa sharaɗi cewa a duk mutumin da ya zo yobe mu iyayenmu mu na gargajiya su ne wato masu rike da amanan al'adunmu masu rike da amanar mu da sauransu so bai kamata a ce mutum ya zo daga wata uwa duniya ya bude private school a yobe ba amma shi sarkin garin ma bai san shi ba ya kamata ko dan gari ne ko baƙo ne in ya zo zai bude makaranta to tunda tarbiyya zai ba 'ya'yan mutane kuma duk wani wanda yake gari ɗa ne a wajen mai martaba sarki ya kamata shi ya je tukunna sarki ya fara tantance shi shi yana da tarbiyyar eh, wato mai martaba da masarauta ta yadda da tashi tarbiyyar har da cewa zai iya ba wa kuma 'ya'yan masarautarsa tarbiya wannan gaskiya mun ɗauki wa'annan matakan ne domin mu kare kanmu mu kuma kare al'umma mu mu mutane ne da muke da al'adu muke da da da da tarbiyya da ba za mu yadda mu ba da tarbiyyar mu ta tafi a banza saboda wani mutum yana da sha'awa ya samu kuɗi to kwamishina ko mataki da gwamnatin jihar za ta ɗauka ne na yin sassauci akan wannan mataki a gashi dai ina so sake tabbatar maka babu wani abu mai wahala da za mu mai da shi da wahala bil asali ma za mu taimaki kowace makaranta wacce ta taimake mu ta tantance taimake ta ta samu wannan rubar din sannan kuma waɗanda suke da yan matsaloli mu ga yadda ita ma gwamnati za ta iya shiga ta tallafa musu za mu ma taimakawa wa duk waɗanda suka cancanci a taimaka musu don su cika sharaɗe-sharaɗe da ƙa'idoji da ake bukata na shi approval sannan waɗanda kuma suna da matsaloli da dama za mu ba su dama su yi eh, mu dan ba su wani lokaci haka a takaitacce mu ce su yi kokari su gyara daman su amma yanzu wa'in su makarantun private din nan in ka gan su zaka ji daɗi zaka ɗauka kama a ingila kake amma mafi yawa daga cikin su zaka ga kai wata harka ce ta samun kuɗi wani ya buɗe garejin mota ga gefe inda akuya take kwana ga kuma private school ga kuma yara suna karatu wani yana da makaranta ba a kewaye take ba duk wanda yake so zai sace yaran mutane zai iya zuwa ya sace yaran mutane to wani kira za ka yi ga iyaye dangane da wannan mataki da kuka dauka na makoma ƴaƴansu a shi yasa ma ga mu ma a bangaren mu na gwamnatin jihar Yobe muka ce mutanen Yobe sun cancanci mu ba su mu ne gwamnatin mu ba su karatu mu kuma ba su karatu kyauta saboda haka muna da muna inganta namu makarantun kullum mai girma gwamna yana gyare-gyare kullum ana yi wa malaman nan training kuma yanzu ma muka ce a cikin bangaren makarantarmu a makarantun boko duka senior secondary school in allah ya daga wannan tam za mu bude wani bangare na hadda alkur'ani in an gama karatun boko kowa ya gama karatun bokonsa a lokacin da za a koma gida to kowane ɗalibi wanda yake bukata zai rubuta sunansa za a fara koya musu hadda qur'ani daga bakara fatan mu shine nan gaba nan da shekara hudu duk wanda zai fita daga makarantar na secondary school a Yobe State ya zama ya iya turanci ya zama ya iya larabci kuma ya zama mahaddacin Qur'ani kuma ya zama gawurtaccen wato wato masanin ilimin kimiyya yadda zai je karanta likita ko zai je karanta injiniya ne tare da haddan alkur'ani yana gama likitansa a lokacin da yake yin yake yi wa mutane tiyata ba zai dinga yin tiyata na yana yin fito ba zai dinga yin tiyata na yana muraja'arsa ta Qur'ani wayannan abubuwa duka tsare-tsare ne mai kyau da mai girma gwamna ga wajibi ne mu shigo da shi cikin harkar ilimin yoba saboda haka ne abin da mutanen yoba suke bukata kuma duk lokacin da muka zo in Allah ya da muka shigar da harshen larabci za mu girmama 'yan uwanmu kiristoci wanda watakila ba za su so su koyi harshen larabci ba amma za mu yi kokari su ko mu buɗe musu wani aji da za su dinga fara koyan yaren faransanci a yobe state ba ma so kawai yaro ya gama makaranta turanci kwalli ya iya a cikin international eh, languages saboda haka muna buƙatar insha Allah ta'ala mu inganta wannan abun. Hajiya Hajara Ahmad Amshi ita ce shugabar kungiyar makarantu masu zaman kansu a jihar ta Yobe kuma ta mana karin haske game da yadda suka ji dangane da wannan mataki da gwamnatin jihar ta Yobe ta dauka na dakatar da lasisin makarantu masu zaman kansu a jihar. Soke wannan lasisi na makarantu din tunda an ba da takaitaccen lokaci ne kuma ba a hana kowane makaranta ci gaba da al'amuranta ba ina ga ba wani matsala ba ne tunda gwamnati ta ba da bai fi zuwa sati ɗaya ba za ta fara ba da fom ta ci gaba da registration na makarantu ɗin to ina ga wannan ba ba yi da matsala saboda a zahiri 90% na makarantu da suke jihar yobe ba su da laisisi wasu ma ba su da takarda na irin takarda na permission na ronin makaranta kwata-kwata a akasari yawanci makarantun ana budewa ne kowa yana yi da ra'ayin kansa dai ba manyan makarantu na cikin garin ba bisa wannan dalilin ne da gwamnati ta fita ta zagaya ta ga yadda wasu wuraren ke gudanar da karantarwa sai ya kamata makarantu a yobe su ma a samu tsari don a gudu tare a tsira tare. To anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin Julie Leather Gresham naku abin ya ji ke a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.